أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadir alai alhamdulillah Allah ya samu yini ga 24 na wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da tara ga watan shida na shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a wannan sura mai albarka suratul araf za mu tashi a kan aya ta 53 za a maimaita ta 153 ko? bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين نعم a ayoyin da muka karanta jiya muna nan cikin kissan annabi Musa alaihi salam da ɗan uwansa Harun bayan ya je ganawa da Allah subhanahu wata'ala da abin da ya faru shi ne muke ci gaba da bayanin shi a yau annabi Musa dai ya dawo a kusace bayan ya je ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa masa irin halin da mutanensa suka faɗa na shirka da bauta wa ɗan maraƙi ya dawo a kusace ya hau ɗan uwansa annabi harun yana ta zarginsa yana ta zarginsa cewa kamar ya yi sakaci yana jan gemun shi yana fizga yana jan gashin kanshi yana fizga sai ya bayyana mana hakika yace dan uwa waɗannan mutane sun fi karfi na suna dabma da su kashe ni akan na hana su wannan aikin a takaicin takaicewa annabi Musa dai ya gano cewa ba sakacin shi bane kuma ba rauni bane ya nemi Allah ubangi ya gafarta masa abin da yayi wa dan uwansa sannan ya gafarta ma shi kuma ɗan wannan nasa sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana matsayin wanda ya ƙirƙiro wannan bautan gumakan a wannan lokacin ya ce kushin Allah ta tabbata a kan shi da ƙasƙanci na rayuwar duniya da gobe kiyama Allah ce haka muke satantawa masu ƙirƙire-ƙirƙire sawa'un na ƙarya ko ƙirƙire-ƙirƙiren gumaka sai Allah maɗaukacin sarki ce wallazina amilu sayyi'ati su kuma waɗanda suka yi wannan aiki na shirka ɗin na kafurci da bauta wa gumaka da suka yi to su kuma sun matabu idan suka zo suka tuba in ji Allah suka yi nadama akan abin da suka yi na bauta ma wani Allah ɗin nan sannan wa amanu suka jaddada imaninsu suka yi imani da Allah imani na gaskiya to Allah ya ina tabbatar musu inna rabbaka min ba'diha lallai ubangiji bayan tuban da suka yi bayan kuskuren nan da suka yi suka zo suka tuba suka roki Allah gafara to Allah ya na rantse musu la lamun kasami ne inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim wallahi ubangijinka mai gafara ne a wajensu ya gafarta musu abin da suka yi babu wani abu Allah ya kulli yana kiran kafiri ya musulunta ya bari za a yafe masa kulli ladina kafaru in yantahu to yughfar lahum ma qad salafa idan suka halu daga kafirci ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa wa kafiran in suka halu daga kafircin nan suka halu daga shirka da bauta gumaka suka tuba to yughfar lahum ma qad salafa zan gafarta musu duk abin da suka yi a baya can yanzu kafiri in ya musulunta yau ana ce ya rama sallolin da ya shi lokacin da ya balaga ai mutum daga lokacin da ya balaga ne alƙalami ke hawa kansa to za ka ga kafir ya balaga da shekara ashirin bai sallah bai komai na hukunce hukuncen musulunci da ya kamata a ce ran da ya furta kalmar la ila illa la musulunta a ce ta ya rama abubuwan da ake bi shi na shekara ashirin tun da tun wannan lokacin ne alkalami ya hau kansa ai to amma Allah ya ce an yafe abin da ya wuce kawai daga ran da ya musulunta nan alkalami yanzu zai fara rubutawa amma wancan duk an yafe shi shine Allah ya ce inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim Allah yana gafarta wa mutum duk abin da aka ya aikata na zunubai inda yana kafurci ko kuma yana musulmin ma yana aikata waɗansu zunubai ya tuba to duk ana gafarta mutum abin da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu duk wanda ya tuba daga zunubai to kaman dama bai taɓa aikata zunubin ba Allah zai yafe masa ya kare masa kai a wata aya ma Allah ce zai musu ma wata gara إلا الذين تابوا وآمنوا وع... إلا الذين تابوا وع... وآمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كي ألا يتما ما ذنوبا ما da suka yi in suka tuba Allah ce zai sa duk zunuban ma a yi converting insu a juya su su zamanto ayyukan lada kai a tsora musu a mizani ba ma a yafe su ba a tumurmushe su a goge su su tafi ba Allah ya ce a'a zan sa ma a ɗauko su a mai da su ma aikin alheri a ƙara ɗora musu a cikin mizani su amma sai wanda Allah ya ga gaskiyan tubansa da nadamansa akan akan abin nan akan wannan laifukan da ya dai yake shi Allah wasi'ul maghfirati ne ya hamasa da gafaransa yalwa tacciya ce ba komai bane in ji Allah ma za ya faɗi lahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ce ni ne zai yi ne na azabtar da ku me da me ne na azabtar da ku matukan kun yi imani ko rike hanya ko rike dokokina Allah ce da ya ta na azabtar da ku san azabtar da mutum azabar azabtar da mutum ba bai taso ba matukan kana wajen riba za a samu samu in ji Allah subhanahu wa ta'ala matukan kana rike da tafarkin Allah babu matsala in ji Allah walamma sakata an Musa yayin da annabi Musa wato zuciyan ya kwanta ta kwanta fushi ya tafi masa ya samu natsuwa ta zuciya wannan wani tashbihi ne balaghi wato tashbihi ne wanda yake an samanta fushin da mutum sakata kaman fushin yayin da fushin ya ya saukan ma annabi Musa yayin da ya huce kawai ake so a ce a hausan mu kawai yayin da annabi Musa ya huce daga kushin nan da yayi har ya zo yana jan kan annabi Harun alaihi salam to yayin da ya natsuwa ta zo masa fushin ya tafi ya huce tsaf ya dawo normal to akadal alwaha sai ya ɗauko waɗannan allunan da da ya zo da su domin ai da ya ji ga abin da ya same su ya zo ya ga abun mamaki na bauta gumakan nan sai ya watsar da su wa alkal alwa ya zubar da su kawai to yanzu kuma sai ya ɗauko su bayan ya nasu wa fi nuskatiha wato abin da ke rubuce a jikinsu shine huda shiriya shi aka rubuta a jiki abin da aka rubuta masa a waɗannan allunan da ya ɗauko wato dokoki ne da ƙa'idoji da umarni na Allah da hannun Allah wanda zai zamanto musu tsari ne na rayuwarsu yadda rayuwarsu za ta yi kyau su samu kyakkyawar nagartacciyar rayuwa dokoki ne wanda suke cike da shiriya wa rahmatu sannan kuma dokoki ne waɗanda suke ɗauke da rahama da rahamar Allah duk wanda ya bi su zai samu rahamar Allah a nan duniya da gobe kiyama duka waɗannan dokokin da aka rubuta na shirya da rahama ɗin, Allah ce lilladina hum li rabbihim yarhabun da waɗanda suke tsoron ubangijinsu ne kawai waɗanda suke tsoron ubangijinsu dokokin za su musu amfani dokokin za su zamanto musu rahama dokokin za su zamanto musu ne shirya amma wanda ba sa tsoron Allah to wala yazidanna katiran minhum ma nuzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra yawanci wanda babu ne rahama da tsoron Allah a zuciyarsu to ko da an saukar da ayan da za ta zama rahama ga mutane to su azaba take zama to a gare su ƙara halaka su take yi kullum in ji Allah maɗaukacin sarki yace wa ma wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina a wata aya Allah وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا آية تقب التي جبلو كتن نسوكد آية زادتهم نفورا آية تنا كانت تروى آسوني duk lokacin da aka karanta ma kafiri ayoyin Allah to kamar ka zo ka samu dabbobi ne suna kiwo sun sake ba su san da kai ba sai ka tashi a gaban su fur sai kawai gaba ɗaya sun watse sun tarwatse to haka in ka karanta wa kafiri ayar Allah haka zuciyar shi ke gudu yayi nesa daga inda kake sam ka annahum humurun mustansira farrat min kaswara haka idan suka ji ayoyin Allah an karanta su sai ka ga kaman jakin daji ne ma mana wanda ba sa sun sunna su suna kiwo ba su san da kai kusa da su ba sai ka kunna a gaban su yanda za su fantsama rafa ta ta su gudu inan su bar wannan wajen to haka mai karanta ayoyin Allah suke a eh, zuciyar kafiri take mu'amalantar ayoyin Allah ba sa so su ba sa so su واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا annabi Musa yanzu bayan an dawo an ɗin, sosai ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa limiƙatina za su koma kuma su gana da Allah su bayyana tubansu a gaban Allah can turi sina inda shi annabi Musa ya je ya gana da Allah tunda ya mutu wa'azi yanzu sun abin an tuba an daina menene sun nuna nadamansu to yana so ya ɗebi mutum saba'in cikin wanda ba su bauta wa gumakan ba ko kuma wanda suka bauta ma wannan gunkin su je can ɗin su bayyana nadaman su a gaban Allah su nuna nadaman su Allah ya karɓi tubansu su dawo za su je su yi confession cewa su yi wannan abun kuma sun tuba sun koma ma Allah shine annabi Musa ikhtara saba'ina rajulan min qawli bi miqatina da can wajen ganawar mu da suka haɗu a wajen da annabi Musa su saba'in da annabi Musa gaba ɗaya don su bayyana tubansu ga Allah shine falamma aka hukun rajifatu suna can inda suka taru suka taru kawai sai girgizan ƙasa kawai sai ta sai ta bige su Allah ya kawo wata tsawa da girgizan ƙasa kawai sai suka faɗi kawai matattu kawai su mutum saba'in ɗin nan shi kuma annabi Musa alaihi salam sai abun ya dame shi kana sai yace ah rabbi ya ubangiji na ya ka halakar da su anan sai da na kawo su nan ni da su ga jama'a can suna jiran mu su sun zo a madadin waɗancan jama'an ne su bayyana tuban da suka yi da nadaman da suka yi a gaban ka ya Allah sannan mu koma to Allah idan ka kashe su anan ni kuma in na koma in ce wa mutane na ne ai laushi ita ya Allah da ka so ai da da abinda za ka yi da ka so la ahlaktahum ahlaktahum min qablu wa iyaya da can din ma ya Allah ka saukar musu da azabar kawai su mutu a gaban jama'an da su muka taho tare da su su tabbatar da cewa ba hannuna a wajen mutuwa amma sai da na su mutum saba'in muka ce waɗancan su jira za mu zo gabanka a bayyana su ba Allah in ka halaka su me zan koma in faɗa wa mutane sa su ce na kawo su kawai an kashe su na ha'ince su na yaudare su na ci amanansu. Allah da abin da kai ai da da halakar da su din ka kaso da tun a can din ma inda suka yi abu sai ka halakar da su wa iyaya ka hada har da ni ya Allah ka hada har da ni amma yanzu in koma ba mutane ya Allah fitina ce yanzu ya Allah a bi bima fa'ala sufaha'u minna yanzu ya Allah za ka halakar da mu sakamakon abinda wawayen cikin suka yi jahilan cikin mu suka yi ya Allah ga waɗanda suka yi abun can waɗannan kuma mun zo a bayyana maka tuban jama'a sai ka haɗa da ku ya Allah shi yasa muke addu'a kullum rabbana a Eh, la aqidna bima yaf'alu as-sufaha minna ko ya Allah kada ka kama mu da laifin da waɗansu jahilai wawaye suke jahilai anan ba wanda ba su iya rubutu da karatu ba a'a wanda suka jahilci umurnin Allah suka aikata abu suka saba masa yace in hiya illa fitnatuka ya Allah wannan wata fitina ce jarabawa ce taka wanda su billu biha man tasha'u kace badda wanda kaga dama da ita wa tahdi man tasha'u kuma ka shiryar da wanda kaga dama da ita ya Allah anta waliyuna ya Allah kai ne majibincin al'amuranmu faghfir lana ka gafarta mana ya Allah warhamna ka mana rahama ya Allah a bisa abin da ya faru din nan wa anta khairul ghafirin ya Allah kai ne ciyayye mai gafarta wa mutane malaman tafsira karkashin wannan aya sai Allah ya da su kuma Allah ya ta da su back to life suka dawo sabuwar rayuwa bayan Allah ya ya gama da su din ya dawo da su rayuwa da ya da yi irin wannan roƙon ya roƙi Allah Allah ya dawo da su zuwa ga rayuwa suka bayyana nadaman su da tuban su annabi Musa ya koma da su zuwa ga mutane kaga da sai a zarge su kaga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin sa yawanci waɗansu munafikai sahabai irin su sai sayyidina Umar Allah ya yarda da su sun so manzon Allah ya musu izini su karkashe munafikai ne sanannu sai manzo Allah ya ce a ku kyale su irin su Ubay bin Salu duk an so a kashe shi manzo Allah ya ce kada ku taba shi kar a ce Muhammadu sai ya matso da mutanensa da sahabansa sun ya matso da su ya zo ya kashe su Ta ce wannan za a samu illa ga da'awa ga da'awa akwai maslaha na'am واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون annabi Musa ya yi addu'a ya ce, Waktub lana fi hadhihi duniya hasana, ya Allah ka ƙaddara mana kyawawan abubuwa a nan duniya, wafin akhirati haka nan ma a lahira. Inna hujuna ilai, ya Allah mun tuba maka mun dawo zuwa gare ka yanzu, mun rabu da bautan gumaka, an rabu da wancan kuskuren da aka yi, ka yafe ka yafe shi kenan ya Allah yanzu a dawo sabuwar rayuwa wanda muke yanzu karkashin bin umurninka ba karkashin bauta a gumaka ba a sabirin da wannan tuban da muka yi muka dawo zuwa gare ka ya Allah uktub lana Allah ka kaddara mana ko Allah ka bamu kyakkyawar rayuwa ka bamu kyawawan abubuwa arziki mai kyau dukiya mai kyau gonaki masu kyau imani mai kyau rayuwa mai kyau lafiyan jiki mai kyau duk abin da ake bukata na jin daɗi a duniya ka ba mu shi ya Allah haka nan ma wa fil akhirati idan muka je lahira ka lullube mu da rahamarka ka tsallakar da mu siradi ka nauya yami zamu mu da kyawawan ayyuka sannan ka samu a aljanna shine abin da ake bukata a lahira kuma ita ce addu'an da muke kullum muna ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati ma hasanatan wa qina azaban nar wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah madaukakin sarki ce daga cikin mutane akwai masu cewa ya Allah ka ba mu duniya kawai ka ba mu duniya kawai ta samu ba ruwansu da lahira ba su da wani rabo a gobe kiyama a cikin mutane kuma akwai wanda a addu'o'insu suna cewa rabbana atina fid dunya hasanatan Allah ka bamu mai kyau a nan duniya wa fil akhirati ma hasanatan ka bamu mai kyau a gobe kiyama wannan addu'a ce wanda take jami'a ga dukkan wani nau'i na alkhairin duniya da lahira kuma ake kawo ta in short form addu'a ce da tattaro dukkan wani alkhairin duniya da na lahira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce a rika maimaita wannan addu'ar yayin dawafi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كي تأدعوي كي تأدعو أما كسوكك ونن كي تميمي تاتفي يدك وش الدعاء domin tana summarizing din dukkan abin da kake roƙa na addu'o'i a yayin watakila idan ka fara lissafawa sai ka manta da waɗansu ya Allah ka bani mota mai kyau ya Allah ka bani gida ya Allah ka bani riguna a rigunan ma kaza ya Allah ka bani agogo ya Allah ka bani takalmi ya Allah ka bani kaza ka bani kaza ya Allah ka jaddada mun kaza ka bani aiki in zamo kaza in ka tashi kirgawan wata kila sai ka mance da waɗansu bukatu to sai annabi yace ce ka maimaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ya zaqulo ya tattaro ya hado dukkan wani abin da ma dama ba ka shi matukan yana da kyau a duniya da lahira kawai in short form kenan to shine annabi Musa ya roƙa kaga addu'a ɗaya ne uktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati shima hasanatan ne uktub lana ay ka bamu ya Allah ka rubuta mana ka kaddaro mana kyakkyawar rayuwa a nan duniya da gobe kiyama me yasa inna huduna ilaika tunda mun tuba mun dawo maka yanzu dama ka'idan ka ji daɗi shine ka bar abin da Allah bai so ka dawo wajen Allah din fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقال في الدنيا حسنة shine fi dunya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana kaga an dawo Allah kenan la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kafaru annabi Musa yayi wannan roƙon alaihi salam qala sai Allah madaukakin sarki yace azabi azabata da na tanada a lahira ko tun a nan duniya usibu bihi man asha'u ina ɗanɗana wa wanda na ga dama ne ita azaba su ne suwaye su ne bijirarru wanda ba ba sa matuban har mutuwa ta raske su ba sa tuba waɗannan tunda sun tuba yanzu sun dawo ga Allah ai dole ai za a samu akwai fantararru akwai wanda ba za su taɓa tuban ba to sai Allah ya ce azaba ta ta tabbata ina ɗanɗana ta ne da suwa ga wanda na ga dama su Allah ya ga dama su ne kafirai mushrikai munafukai da suke mutuwa akan kafirci wa rahmati ita kuma rahamata wasi'at kulli shay'in kaga wato azabi usibu bihi man ata'u shine kafirai su kuma mumuna a su aljanna amma wa rahmati rahamata a nan duniya rahamata a nan duniya ita wasi a kulla in ta shafi kowa ne da kafirin da kafirin da muminin da mai da'an da mara da'an da mai ibada da mara ibadan dukkansu da mara da'an dukkansu Allah ya ce rahama ta zan ba su a nan duniya zan ba su ba zan hana kafiri ba ruwan sama menene rahama ne Allah ya taɓa saukar da ruwan sama ya sauka a gonan musulmi kawai ko gonan masu ɗa'a? har na kafirai gidan zama ba har kafiri Allah yana bawa motoci ba har kafiri kuɗi ba abinci fa gashi to Allah ya ce rahama ta in dai a nan duniya ne gamammiya ce ga kowa da kowa da kafirin da wanda ba kafirin ba da muminin da wanda ba mumini ba duk rahama ta ta gane kowa a nan duniya in ji Allah ina fata an gane ko Allah baya hana kafiri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi da wannan duniyan da muke ciki ta kai fuka cikin sauro daraja da kima annabi sallallahu alaihi ce wallahi da ba a bar kafiri ya sha kofi ruwa daya ba amma bin da duniya is worthless ba ta da kima ba ta da daraja shi yasa Allah ya kai sake mata kafirin ma ta bashi annabi Ibrahim shi ma yayi addu'a irin wannan yace ah, yace ah, ah, rabbana ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر سيدنا كافر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب إلى عذاب النار النبي إبراهيم لو كتب يوا مكة الدعاء يتي يا أبنجي اجعل هذا baladan amina ka sanya wannan gurbin wannan wajen lokacin bai zamanto makka ba iji alhaza shi yasa ya zamanto nakiran iji alhaza baladan aminan ka sanya wannan wajen nan gaba ya zamanto wani gari ne amintacce warzuk ahlahu min samarati ka azurta masu zama a wannan garin da ƴaƴan itatuwa da abinci da komai amma man amana minhum billahi kawai wal yawmil akhir wanda ya yi imani da Allah kawai da gobe kiyama sun za ka keɓance da wannan abincin da 'ya'yan itacen Allah ya ce masa a'a wa man kafara ma har ma kafirin za a bawa za a yi including nashi kar ka excluding nashi kar ka cire kafir har kafirin zan bashi amma na kafirin duk abin da ya ci din dan jin daɗi ne kaɗan sun ruhu ila azabina sannan daga ƙarshe ya je a tsoma shi a wutan jahannama a tsoma shi a wutan jahannama Allah ya sake bayanin makamanci wani a cikin suratul Isra'i yace kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din amma walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah yace kullan kowane rai kowace halitta kowane mutum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i da waɗancan mumunan da ha'ula'i waɗancan kafiran Allah ce kowa za mu ba su min atsa'i rabbika za mu ba su daga rahamata daga kyautana daga baiwana kullum numiddu min atsa'i wa ma kana atsa'u rabbika mahduran Allah ce ba zan yanke ba zan yanke wani daga rahamata ba kowa zan ba shi inji Allah kowa zan ba shi Allah ce unzur ka duba ka yi tunani ka yi kallo na basira kai fa faddalna ba'dahum ala ba'd yanda muka fifita waɗansu a nan duniya wajen arziki wani ya fi wani arziki wani ya fi wani matsayi wani ya fi wani kaza kaza a nan duniya irin wannan fifikon da aka samu a duniya to walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila lahiran ma haka take akwai wanda rabonsu a can yawa wanda baya so ita duka anan amma sai Allah maɗaukakin sarki sai yace ce zan rubuta wata special rahama special baiwa rahama ta ta musamman ita ce ta ne ta lahira to wannan zan rubuta ta zan ba da ita lillazina yattaquna zan keɓance ta ga waɗanda suka tsoraci Allah a nan duniya wayu utuna zakata kuma suke ba da zakkar dukiyoyinsu kamar yadda Allah ya faɗa a lokacin da Allah ya faɗa ga waɗanda Allah yake a bawa ba sa wasa da haƙƙin Allah wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyina kai tsaye ba sa ja da an ce bari bari suke da an ce ku yi yi suke yi da an ce haramun ne gudun wajen suke yi da an ce kaza halal ne kusantan wajen suke yi kun ji irin qualities waɗanda Allah zai keɓance da rahama a gobe kiyama su ne masu tsoron Allah a nan duniya ɗaya kenan na biyu suna ba da zakka a kan lokaci ba sa ƙwauro na uku wanda suke imani da dukkan ayoyin Allah za mu ji waɗansu kwalitis da sifofi da Allah ya ambata nasu din yanzu mun samu nawa mun samu uku tsoron Allah ba da zakka imani da dukkan ayoyin Allah sai ne kuma alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladhi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا واتبعوا النور الذي shikenan Allah ya daga cikin sifofinsu yanzu tsoron Allah kaga ɓangaren haƙƙi ne na Allah ba zakka bangaren haƙƙi ne na Allah imani da dukkan ayoyin Allah haƙƙi ne nawa Allah kenan kaga an samu alkitabu sai as-sunnatu alladhina yattabi'una rasula dama ka bi Allah ka bi manzo kawai abu na biyu bayan Allah din shine masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu masu koyi da manzon Allah don Allah an kira wani malami muna fa irga abubuwan da za su yi kwalifayin mutum ya kai shi aljanna abubuwan da za ka yi kai ka aljanna yanzu kawai an ambaci na Allah tsoron Allah ba da zakka haƙƙi na Allah imani da dukkan ayoyin Allah da suka zo a Qur'ani ba a samu alkitabu ba sannan na biyu ai aka gangaro sunna ta manzon Allah kai riko da sunna shine alladina yattabi'una wanda suke bi bi aka ce ko so bi ka gani ba ce wanda suke son annabi ba kawai bin annabi practical ka yi abu practical ya fi nuna ka fi koyi da mutum ya fi nuna ƙaunanka da mutum yanzu misali mutum ya wuli ya ce yana son a yan nizan america ya wuni ya ce yana son su ya wuli ya ce yana son su ba za ka taɓa yadda yana son su ba sai ran da ya fara sa irin up down din nan ko ba haka ba ran da ya fara sa irin wandon su ya bar rabin duwawun shi a waje ya matsa kafan shi a can ko ya ɗauko ragargajajjen abun nan wando ya sa irin nasu ko ya ɗan sa wani ɗan kunne ya matsa kunnensa haka ko ya sa wata sarƙa ko ya ci kuɗe gashin shi ya yi ƙaza'u eh, ya aske rabi ya bar rabi ya ci kuɗe shi ya yi tozo kamar aslimatul bukti don girman Allah da wanda yake irin wannan shigan da wanda yake sha kawai ina son su wane ne za ka yadda ya fi ƙaunansu ya fi son su na? mun shiga irin nasu mun shiga irin nasu yanzu kake mun kana son manzan Allah kai ne mafi son manzan Allah duk duniya an cika ta kai ne mafi son manzan Allah wandon ka take shi kake gemun ka fiyau kaman kankana bayan kankana don girma Allah ba ta yi wanne ne da wanda ya zo wandan shi a ɗage manzo Allah ya ce a ajiye shi sama da idon sawu idan ajiye shi a tsakiyan ta bai maka ba ka ajiye shi saman abin nan ta bar gemu da manzo Allah ya ce a kulliha ku bar gemu su gangara khaliful yahud kai ka tare naka eh sannan kuma ta bar wandon kana tata shi sannan abubuwa na manzo Allah ba ka yi. wannan yana practicing wanne ne za ka ga mai son sunna abu fa in ka ga har ya bayyana a jikin mutum mutum yana bayyana shi a gaɓoɓinsa to zuciya ce ta karɓi abun ta yadda da shi tana ƙaunansa ko ɗan bol ne mai tsananin ƙaunan Messi yau za ka ga jefinsu zai sayo ka ga baƙin mutum a sha amma Messi ne a bayan shi yanzu sai maka wandan shi kuma in ka je ɗakin shi zaka ga dukkanin dun Messi ne in ka kulla TV shi zaka ga dukkan susuwan shi na kwallo ne na wanda Messi yayi ta sha ko Ronaldo ko Ronaldinho yawa duka to amma wannan kullun ina son shi kullun ina son Messi ina kaunar Messi bai da jefi shi bai shiga irin na Messi bai da kalanda a gidan shi bai da kasusuwan shi ɗaya za a yi ka gane wannan yana son shi a aikace ne to haka manzo Allah Qur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi ku bi manzo atiullaha wa atiur rasul ittabi'u ma unzila ilaykum wattabi'uni qul in kuntum tuhibbuna Allah to fattabi'uni ba ce fa ahibbuni ba domin kai abun a aikace ya fi nuna cewa lallai kana son wannan mutum ka kwana ce mu kana son babanka ba zan yadda ba sai ran da naga ka tattara kayan shi ka mai wanki ka mai guga ya aike ka kaje ka wanke mai mota ka gan shi da kaya ka karko wani ya taba shi ka hana wani abin da to shine amma ina son babana sai ina zaune zo ka mu za ka ki zo ka wanke mu za ka ki wannan baya nuna kana son shi to ka ce kana son manzo Allah duk bidiyoyi abinda bai ba su kake bi abinda ya kuma ka bar shi to typical example na nuna kauna da so shine ka bi mutum koyi da mutum a ga kana yin irin shi ko muryar su dai shi kake a sallah to kana kaunan shi sai ka bayyana ma a aikace bari ma in muku karatu irin nashi amma tsalle kawai ina son manzo Allah tsalle kawai ina fata an gane ko to kaga sunna kenan alladina yattabi'una ar-rasula waɗanda suke bin sunnan manzon Allah sau da kafa annabiya annabin nan domin a bayyana maka ma ar-rasula wa ar-rasul sai aka ce maka annabi a annabi ma wani annabi aka ce al-ummiya shi ma aka bayyana shi clearly wannan wanda baya rubutu da karatun nan shine al-ummi alladhi yajiduna maktuban indahu fi at-taurati wanda suke samun sunan shi a rubuce a cikin attaura wal injil sannan sunan shi a rubuce shi a cikin injila littafin attaura da annabi musa ya zo da shi yana rubuce sunan annabi yana rubuce injila da annabi isa ya zo da shi shi ma sunan manzo allah yana rubuce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu menene ahmad ahmad da muhammad da hamid da hamdan da humaidan da hamid duka ɗaya ne duk sau ɗin kalman ɗaya ne abun yabo kuma Allah ya tabbatar a suratul baqara yace allazina humul kitaba at-taura da injila ya'rifunahu kama na ahu. wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun waɗannan mutane da muka ba su taura da injila kafin zuwan alkur'ani kafin zuwan annabi ba yanda aka bayyana musu sunan annabi da sifofin annabi da ɗabi'un shi da halaye da garin da zai bayyana wallahi sun kafin ya zo in ma sun san shi fiye da yanda mutum zai ga ɗan shi daga nan zuwa can ya gane ɗan yanda aka bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana hango shi daga nan zuwa can dagilwan din nan za ka ce ga annabin nan ko da baka taɓa ganin shi ba za ka san shi fiye da yadda ka san ɗanka saboda Allah ya musu bayanin annabi sallama karara shi annabin me ya aiki shi ya amuru bil ma'arufi ya amuruhum bil ma'ruf yana umurtan su da kyakkyawan aiki wa yanhahum anil munkar yana hana su mummunan aiki ka karanta abin na jawabin kisra da abu sufyan lokacin da abu sufyan a kisra sarkin rum ya kira abin da yake zai tambayi ko sarkin farisawa ne yace zai tambayi ɗaya daga cikin mafi kusanci da wannan mutumin da ya fita a makka yake shine annabi shine abu sufyan ya yayi ta bayani yace ga me yake umurtan ku bis salahi wal afafi yana umurtan mu da kamewa da kyautatawa da nagartuwa yana hana mu shirka da binne 'ya'ya da rai ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat annabi ya zo ya halatta musu tsarkakan abubuwan da da aka haramta musu da yahudawa an haramta musu mun karanta ko wa min alladhina hadu harramna kulli dhi zufrin wa ومن البقر وابنا حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لقادرون ya zo ya bayyana ya halatta musu tsarka kan abubuwan da da aka haramta musu saboda taurin kansu da kafurce wa yuharrimu alaihim alqaba'ir ya haramta musu taba da solution duk qaba'ifu ne waɗannan taba da solution da benelin da kayan maye da mushe da duk wata ƙazanta ta zina don malamai su annabi ya zo ya abu biyu ne ya halatta mana tsarkakan abubuwa daɗaɗan abubuwa ko ba haka ba duk tsarkakan abubuwa ya haɗa da duk wani abin da is not poisonous wanda bai da poison guba in ka ci zai halaka ka an haramta shi domin ba tsayi ba su bane abinda za ka ci ya kashe ka ba tsayi ba su bane wa yuharrimu alaihimul khaba'ith manzo Allah ya hana su kazantattun abubuwa idan aka ce ga tsayi ba su ga kaba'isu ga kaba nan ina za ka taka a wani aji za ka taka ba a kaba'is ne kazantattun abubuwa ba za ka taka ba ta a cikin tsayi ba su dai ba tsarka ka daɗa ya ka taka ba ba za ka taka a nan ba saboda haka duk waɗannan abubuwan ƙur'ani ya haramta su ba wai sai ya ambaci sunansu ɗaya bayan ɗaya ba ne kiransu alkhaba'isu kawai duk sun shiga ciki to annabi ya zo ne ya halatta mana waɗannan wa yabu anhu israhum annabi ya zo ya sauƙaƙa musu tsananin da da Allah ya ɗora musu hmm? yanzu idan suka musulunta da kafin zuwa musulunci mutum ko tunanin zunubi yayi a zuciyarsa kai sai a rubuta masa yayi illahi ma fi samawati wa ma in tubdu ma fi aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu amana ar-rasulu amana rasulu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nufarriqu baina ahadin min rusuli qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana masir nafsan kaga an fara rage in dai kai suka yi imani da manzo Allah to wancan tsananin da za aka dora musu gaba ɗayan sun bi addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam na musulunci babu waɗannan abubuwa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da su kuma ana kama su kuskure ma sai a kama su da shi mantuwa ma in sai abu a bisa mantuwa ma sai a kama su da shi amma addinin musulunci da Annabi ya zo sai ya roki wannan tsananin duka a cire shi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تعمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا شين وأن ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم دسنني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا بي واعف عنا واغفر لنا هاي الله ذاك النبي ده الهير الله دد tsira a gare shi ya الله Allah Allah na roƙan ma al'umma ta kar ka dora musu abinda ba za su iya ba abinda suka yi a bisa mantuwa ya Allah ka yafe musu Allah yace an yi abinda suka yi a bisa kuskure ka yafe musu yace Allah an zancen zuci matukan gaɓoɓi ba su aiwatar ba kada ka kama su da shi Allah shi yayi kar ka ɗora musu abinda ba za su taɓa iyawa ba yayi Allah ce duk nayi sannan kuma abinda za ku iya yin ma ya Allah shi din ma wa gafir lahum in sun yi sakaci akan shi shi din ma eh wanda ma za ku iya yin ma idan suka yi sakaci shi ma a gafarta waghfir lahum warhamhum afu an anta maulana sannan ko fansurna alal qaumi kafirina shine duk annabi ya roƙan mana Allah da tsira da aminci a gare shi والأغلال التي كانت عليهم جنسنن دا الله يقورا مستبو دا تور كان يهوداوا فالذين آمنوا به التي دبوان دا سكي إيماني دا ونن النبي كدوبا صلى الله عليه وسلم دا وانيني دا ونن النبي أن كراواني ما كراواني با دا ونن النبي وعذروه suka ƙarfafa shi suka girmama shi wa nasaruhu suka yi supporting din shi suka taimaka wa annabin lokacin da yake raye kenan wajen yaƙi a taimaka masa wajen da'awa a taimaka masa yanzu bayan mutuwansa kuma fa a taimaka masa wajen yaɗa sunnarsa inda sunnarsa ba ta kai ba a kai ta a wajen ta tada bidi'a ta kawar da bid'a ta dankwafar da bid'a a gina masallacin da za a raya sunnan manzon Allah din sallallahu a gina makarantu da za a raya sunnansa baya nan yanzu waɗannan abubuwa da ya bari na sunna wani ya fito a rika reviving nasu ana tada su ana fahimtar da jama'a su shine shine an taimaka manzon Allah an girmama shi sannan kuma wattaba nura allazi unzila ma'ahu su bi hasken da aka saukar tare da shi bayan hasken sunna ka hada da hasken alqur'ani shine alkitabu ne sun bayyana kenan sune manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadilla kitaban lahi wa sunnati manzo Allah ce zan muku amma zan bar muku abubuwa guda biyun da in kuka yi riko da su ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada littafin Allah alƙur'ani da sunnata ku duba yace Allah yace nur wanda suka bi hasken da aka sauka a saukar masa hasken da aka saukar masa to littafin Allah da sunnan manzo Allah kamar rail ne na jirgin kasa rail na guda nawa ne guda biyu ne ba ɗaya bane ana sauka daga kan rail ɗaya za a yi accident ana sauka layi ne biyu kawai in ka ga jirgi na kallewa yana gudu ya bi su tsaf ne idan ka ga jirgi ya tutsi ne ya faɗi ko na abu ya faru to babu shakka an sauka kan ɗaya ba ka sunar manzo Allah ne shi ma jirgi su airlines ne layi guda biyu ne fuka fiki ta nan fuka fiki ta nan injin ta nan injin ta nan shi ne jirgi yake samu menene yayi balance a sama ya tafi in ka zan samu matsala in ji ɗaya ya mutu ne an ƙi fuka biki ɗaya ya karyo ya ƙi motsi ya ƙi abin da za a tunce to haka rayuwar al'umma ta ce alkitabu wa sunna kawai shi za ka yi ɗa'a wa mutumin da yake ƙoƙarin kiranka zuwa gare su ya shirya da kai zuwa gare su ta ce ga sunan kana so ka hau titin na eh wanda zai kai ka tudun na tsira eh ga sunan ka hau Shi shine taimakon da zai maka da ya dora ka sai yi nashi wajen kawai in ka zame din za su kai ka harshen. to kaga tun anan kullun da manzon Allah ake jona mu wallahi ran da ka kuskura ka bar manzon Allah ka je ka biye ma wani abu ko wani mutum har ya ce ba ma sai ka yi sallah ba a a zuba maka wannan ga tunan duk ayan da muke karanta wa mu salata ya ce ba ma sai ka yi sallah ba kana bata lokaci ba ma sai ka je haji ba kana bata lokaci ne ba ma sai ka yi abin da ba ka ka ba da zakka kana bata lokaci to ya kwace rukunan musulunci biyar din ga mu wai kawai ka huta kawai ka huta ha Allah ubangiji ya rufa mana asiri wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu daga ƙarshe Allah ce ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta da aljanna su ne masu rabauta da aljanna to waɗannan abubuwan su ne Allah ya listin mana kamar wani yanzu ke tambaye ka me zai yi in shiga aljanna sai ka kawo masa waɗannan kawai daga Allah manzansa kawai sai ayyukan ibada su ne kai za su kai ka aljanna da fatan Allah ubangiji ya shirye mu ya shiri waɗanda suka rudu ya shiri waɗanda aka rudar da kwakwalansu aka jagwalgwala musu tunani Allah ubin ya dawo da su kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu da su in duka Allah ubin ya bamu ikon bin su kuma ya bamu ikon tsira bismillah alaikum salam wani tsammanin da yau da yi shi zai sallah yana wani sakakari ko wata da ruwa da ta wani shi kawai ya sallah malam ko wanda aka jawo shi kan shi ba zai iya karanta sura da zai yi ko zai sura da ba to a asalin ka'ida asalin ka'ida na tsarin masallaci da limanci waɗanda ake so su rufa wa imam baya at least kamar mutum biyar daga nan zuwa nan mutum biyar ko shida wanda za su zama to direct bayan imam to su zamanto mutane ne masu karatu mutane ne masu karatu masu ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa liyaliya ni ulul fadli minkum waɗanda za ku rika rufa mun baya a sahun ba a sahu sahu sahun gaba din nan to su zamanto masu ilimi ne masu karatu wanda suka san hukunce-hukuncen addini da farko kenan masallaci ya zamanto an rika sanya wannan ka'ida wannan ko da ba su kullo ba kafin lokacin sallah dai a dan bar wajen in an tada sallah ne aka ga wani bai zo ba ba su zo din ba sai a rufe wajen kawai an ba su uzuri to wannan shine ka'ida kenan a rika san da haka sannan na biyu liman wanda zai jawo takan yana da fahimta addini amma bai da hadda irin na imam sakila shi imam ya kamo suratu na karanta suratul an'am shi ko barakallahu fihi karatun shi daga sabbi ne daga sabbaha lillahi izu biyar zuwa ƙasa ne to tunda imam ya karanta waɗansu ayoyi kafin alwalan shi ko laluran da ta same shi ta same shi ya jawo wannan in ya zo to shi kenan in ya ga dama sai ya yi sujad yayi ruku'i daga wajen kawai tunda ba zai iya karanta ayoyin da suke gabaɗin ba ba addan shi ba ta kai ba in ya ga dama sai ya karanta wata sura gajeruwa kawai ta zamanto shikamakin waɗancan ayoyin da ya karanta ya fara karantawa na sura fakar umma ta tsara min alquran ko ya yi ruku'i daga nan din a ci gaba da sallah ko kuma ya karanta wani abin da ya saukaka ya a yi ruku'i ko kuma in karatun na nan ya ƙara waɗansu ayoyi wanda suke bayan waɗannan da imam ya tsaya din duka duk wanda ya yi fadiha wa ni'ima wannan shine sai ya karanta su a yi ruku'i a yi abun nan da makamantan ina fatan an gane wannan shi imam idan sallan shi ta idan alwalan shi ta warware yana da option yana da zaɓi uku yana da zaɓi uku idan alwalan shi ta warware yana abin ana cikin sallah zai ce ku jira ni sai a kafe kawai a tsaye haka imam ya fita daga nan ya je ya yi alwala ya dawo ya yi tabbara in an yi raka'a biyu ana cikin na uku yanzu imam inda ya kabbara ya yi kabbara fresh raka'a ne sai ya karanta abin fatiha ya karanta sura ya kammala yayin da zai raka'a biyu ku kuna bin shi kun ciki ta nawa hudu kenan to shi kenan idan aka zo wajen zaman tahiya sai ku zauna ku jira shi sai ya ci ko biyu ya zauna yi tahiyan shi ya gama yace salamu alaikum salamu alaikum sai ku sallame yana da iko ya ce kar wani ya hau kujera kar wani ya zo nan ku jira ni ta fata an gane ku jira ni yawa kujeran shi ne alwala zan je ku yi undawo to irin wannan akwai ya prolonging ya tsawaita zaman mutane in ya ga dama ya jawo wani ya maye gurbinsa idan ya maye gurbin saɗin imam yana dawa ya shiga ta kofa har ya ce masa haka koma ya ja baya ya ja baya ina fata an gane ko in imam kuma ya ga dama ya jawo shi shi in yayi alwalan ya zo ya zaga ya biyo su duk wanda imam ya yi sun yi da fatan Allah ubangiji ya sa an gane amma in ba karatu masu karatu suke tsayawa ba sai imam ya jawo wani ya fita yana alwala sai ya ga mutum a tsaye a kai yaya ya ce aina biyo ka ne na ga ka ja sa ko ta shawara ne ni ka ce ungo ne kawai ka zo in ba wata shawara ne ba zan bari a idan da sallah ba Allah wanje ya sabu dace Allahumma ijzal islam al muslimin wa dinn al shirka al mushrikin wa dammir aada ana wa a afa aada al din ya qawi ya aziz ya rabb al alamin ya arham ar rahimin wa salli Allahumma sallim wa barik wa anim ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin